Allah muna roƙonka ka karfafa mu ka tabbatar da mu ka aqidar sunna mu yi rayuwar mu ahadis sunna mutuwa lokaci ya kai zamu mutu Allah ka kashe mu ahadis sunna kiyama Allah muna roƙonka ka tada mu ahadis sunna wal jama'a abai Allah babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwar mu a cikin wanga rana mai albarka cikin wata mai albarka watan ramadana yana da kwana daidai 27 ikon Allah muna nan shekaran jiya muka ce muna gode da Allah subhanahu wa ta'ala da yau za mu fara tafsiri ramadana na da kwana daya yau ga shidan mun kai kwana goma sha nawa mun kai kwana 27 mun kai kwana da goma sha bakwai ka ce ko 27 yau ga munan 27 boga gaba dai ba za ka tambaya ya aka yi daga dai 27 ko to haka Allah ya ce kiyama la ta'tikum illa bakta eh haka kiyama da ta so gaba dai sai maka kaman yanzu aka tambaye ka shi ka ji ba jiya je ba ka rasa daga daya har zuwa 27 nan me ma ka yi to haka yin kiyama ta yi sai maka ma duniya ko kwana dai ma ka yi ba to Allah samu cika da imani Allah samu cika da imani Allah ya tabbatar da mu kan sunnan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai Allah babu shakka Ramadan kwana daidai 27 yana da 27 days gobe in Allah ya da zamu kawo karshen tafsirin watan Ramadan bayan wannan satin gobe sabon sati shi mu fara tafsirin har mu ga inda ubangiji Allah kuma zai aji abinda muke roko Allah ne cikakken ikhlas 27 hijiran manzo Allah da ya bar maka ya zo Madina zaman mu ga muna da 1444 miladiyan annabi isa 2023 muna cikin watan april kwana daidai goma sha takwas ga mu masallacinmu na ahli sunnati wani jama'a jami'u takwa karkashin makarantar mu mai suna darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko allah ka ba mu ikhlasi abu na biyu Allah ka tabbatar da mu akan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu hud mu yi karatu sannu a hankali cikin labarin annabi ibrahim allah ya kai manzo allah dab da wannan manzannin sun shigo annabi ibrahim sun kwankwasa kofa ya bude sun sallama ya ansa sallama ya ba su riska zauna wa ja'a fama labitha an ja'a bi ijilin hani. ya kawo musu ijil dan maraki dan shanu kenan in sa ya haifi da ana ce masa me rice sai ya je kawo wannan ya tsoya tsoyayye irin na wannan gargajiyar wannan zamanin ya zo ya ajiye musu shi da matarsa suka yi hidima annabi ibrahim na kallon su yana mamakin al'amarinsu akwai ruwayan ma da suka ce ma annabi ibrahim da ya ce musu ku ci mana suka ce su ba su ci ya ce ala akulun suka ce inna la akulu ta'aman illa bi thamanin wanga riwaya kenan wanda yake Imam al-Bagawi ya kawo wannan dan Ibrahim ya ce ku ci suka ce la na'kulu ta'aman illa bi thaman ai mu ba mu ci abinci sai mu biya ba mu ci firi a ce malam ga abinci ka ci ni ban ci firi shi na biya ko ne? suka ce su ba su ci sai an biya sai annabi Ibrahim ya ce to shi abincin na da kudi akwai kudinsa suka ce nawa sai ce tazkuruna smallahi ala awwalihi wa tahmadunahu ala akhirih ya ce kun biya tunda kun ce ba ku ci sai kun biya ni ma dama ana biya suka ce menene biyan ya ce in za ku fara cin abincin ku ce bismillah in kun kare ku ce alhamdulillah kun biya ku ci abinci suka ce ba mu ci me yasa sai kun biya a'a to ba damuwa ni ma abinci na ana biya nawa sai ce ga kudin abincin in za ku fara ce in za ku fara ci ku ce bismillah in kun gama ku ce alhamdulillah ku biya kudin abincin sai jibrilu ya kalli israfil da ya kalli israfil ya ce hukka li hadha an yattakhidahu rabbuhu khalila ya ce lalle wannan ya cancanci Allah ya dauke shi wattakhadha Allahu Ibrahim khalila wannan tafsirun min tafasir ne wa tafsir yakun da yace musu ala ta'kulun abin da ya gudana kenan bayan Allah babu shakka فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أو لا تصل إليه نكرهم ببيان والنار وأوجس منهم خيفة الإيجاس والوجس شما مي بيان والنار وش من كوما أمس كما شو من كوما أوجس منهم خيفة سي شما سما سكتش لا تخف إنا أرسلنا إلى إنا أرسلنا إلى قوم لوط suka ce annabi ibrahim la takhaf kaka ji tsoron Allah mu da kake ganin ga annabawa ne na ila qaumi lut an aike mu ne mu ma'aikan Allah ne ko kuma an aike mu ne zuwa ga qaumi lut al'umman da ake kiran su al'umman mutanen lut mu zo zon mutanen saduk ne sai muka yi bayani wa mar'atuhu qa'ima fa dha'ikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata da suka mata bisharar yaro suka ce ta haihu mun zo ne to mukaddara in kun zo wurin mutanen lutu ne bai kawo ku gidan ai wanga tambayan shi ma da ya iya taso sai suka ce abin da ya kawo mu gidan ga shi ne Allah ya aiko mu ne mu gaya da matanka mu gaya da matanka za ta haifu ishaka bayan ishakan ya girma shi ma ya haifu da sunan shi yaqub ba annabe dan ba annabe manzo dan ba dan manzo abin da ya kawo mu kenan وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق أي من بعد إسحاق يعقوب سيتما تشيني إتما ميتتي ميتتي yana neman mai taimako na girshe shi ta da fabashar da suka ce mata za ki haifi da sunan dan isa isa'akun kuma shi ma ya haifi jika sunan jikan na ya haifi da sunan dan nan mai a yaqub wato gada da jika shi muka zo miki da shi sai ita ma ta ba da jawabi jawabi miki ne wani jawabi ta ce eh ka eh, kai kana ta baka iya ba kamar musa baki na mai ta ce a alidu wa ana ajuzu eh haka zan ce amma ga ga ga ba jawabi ba ne ga kai ka ce a alidu wa ana ajuzu ko ba ka ba be bold be a man mun a yi magana ka fito fili ka faɗi gaba daya in ka yi kuskure ka yi kuskure in ka yi daidai kuma a jinjina maka na'am qalat a'alidu wa ana ajuz qalat a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha إن yanzu لشيء na tsohuwa ni kuma كما مجينا tsoho. mai shekara 90 akwai ruwayan da ya ce tana shekara 90 annabi ibrahim na shekara 99 akwai na ka ce tana 90 annabi ibrahim na dari akwai ruwayan da ya ce tana 90 annabi ibrahim na 120 a takaice dai suna wuri guda jiya wani ya turo tambaya yana cewa ai an ce ana ba su shekaru mai yawa inda ana ba su shekaru mai yawa in tana shekara 90 ai budurwa ce al'umman annabi nuhu daban al'umman annabi hudu daban al'umman annabi sala daban al'umman annabi ibrahim daban shekarun kowa ne daban kai bari ga ba ma shekarun ba shekarun su daban rayuwar su daban wanga su daban halittar su daban wayanga kuma shekarun su daban halittar su daban kun gane karatu ko sai sa bayanin da muka yi na annabi sala da annabi hudun nan bar dauka kana ba annabi ibrahim rayuwar ibrahim shi ma daban ne kun gane karatun ko da yake mu bayani an ce wannan 500 years wannan 1000 sai suna ganin cewa to an biya ka ne sara sara ba jikan samudawa bane <laughs> sara ba ta cikin adawa sara tana cikin kaumu me tana cikin al'umma annabi ibrahim kun gane karatun kowa na shi daban-daban to ai mu ma ga mu da mu ma ai su mutane ne mu mutane to rayuwar mu da nasu da iri iri dai ne shekarun mu guda ne akai ma ka san ba ne bane shi sa Allah ya jero kissan ne ba jiɗo kisan ke nuna zamani guda bane ina so a kawo hankali to ina ji wanda ya tambayar ya bi karatu sosai don ya fahimci bayanin da aka yi ka annabi nuhu ya fahimci bayanin da aka yi annabi hud ya fahimci bayanin da aka yi ka annabi swala to shi ya ga magana nan ga kamar ya dan rikice mai tambayar gana nuna cewa wanda ya tambayar ya fahimci karatun da ake ciki gaba da ya bi har ya gano kamar akwai missing to ya gano akwai abin da ake ce mai lakuna lakuna shine abin da 'yan lawyers ke fadi turawa dai na cewa misalin amma in ka je court ka gana ce maka lakuna lakuna ko ni rami ya kamata a rufe wannan rami a rufe wannan rami to she me shi ya gane akwai lakuna bi ma'ana tsakanin maganganu da muka yi duka baki daya to abin da muke son ka gane ne kowa da sa to bari ga maka maka fahimci bayan annabi ibrahim bayan annabi adam zamanin annabi adam da annabi nuhu thousand years sannan bayan annabi nuhu an yi zamunna mai tsawo sannan ka kai kan annabi hudu bayan annabi hudu shi ma an yi zamunna masu tsawo sannan ka kai kan mai samudawa bayan samudawan sannan aka zo kan annabi wa wato ba annabin na farko shine wa annabi nuhu annabi hudu annabi salih sannan wa sannan annabi ibrahim bayan annabi ibrahim annabi Lutu, haka nan za mu ta tafiya mun zo mu jero muku su da zamunansu da shekarun annabawa da zamanin da aka yi kan wa'ansu bayanan malumma 'yan sira amma ba lalle ne zama haka ba domin Allah da manzo Allah ba su bayanin ba mun gane karatu sai sa ita tana 90 tana 90 and husband was 120 120 ko 100 ko nawa ne ko nawa ne Allah da ita dai ta ce a alidu ana ajuzu mun san an ce mutum tsoho ne ya yanka shekaru a alidu ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha to tunda sara tunda sara wanda ke saurara ina son jawo hankali wanda ya tambayan ga ita tana da nan tayyas she ta ambaci mai nan tayyasin zamanin su a juz tsohuwa to ka san zamanin daban-daban ne ai ta ce a alidu yanzu zan ayu wa ana ajuzun gani nan tsohuwa shi aka ce tana nan tayyas ashe nan tayyas zamanin sara menene tsufa ne ko ne ba tsufa ne? sa qur'ani ka bi sannu a hankali cikin maganganun da ke zuwa gaba ma kana samun tafsiri kana samun jawabi alquran yufassiru ba'dahu yufassir ba'dahu ba'dan sashe na fassara sashe amma wa ma yaqiluha illa al qalat a'alid wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha ba'al ay bi ma'na zawj ba'al zawj maluma suka ce annahu qayyimu amriha abin da sake ce ma namiji ba'al shi ke jibintan lamarin mata an ce sa in kaga an ce maka ba'al lalle namiji wanda yake yayi responsible ya ba da rigar sawa ya ba da wurin kwana ya ba da kudin cefane ya ba da kyauta ya ba da bonus in kana wanga sunanka alba'alu amma wanda mata ke ba shi kai ba alba'al bane kai kana aure ne amma kai ba ba'al bane wanda shi da matan shi ke raba kudin daki ba alba'al bane domin kudin daki nawa ne ne nawa ne she kai kana son kawo ni ma in kawo kai ba alba alba ne an raba biyu an baka rabi an baka rabi dima wallahi zama na niji wani baiwa ne Allah yi Ka kai wasu Allah ya kai ka sama ka komo da kanka kasa ko da za ka ciyar da matanka da iyalinka ko komo in ka ba da kudin ba wani abshe wanda zai zo yi haka nan kowane noma guda ta ci an maka lissafin shiga gidan aljanna da shi amma yana na damunka kudin matanka idonka na kai idonka na ja da shi ba kudinka ba ne kudinta ne gaba damuwa da shi amma in kana zaune ta zo ta ce mai gida ga shi karbi ka ci akwai matan da suke tausayi wanda ma wallahi ta baka fiye da abin da kake bata na na khadija kun ta waje manzo ce ta kawo kudin daki ko ta kawo kudin abinci amma da ya nuna mata shi namiji ne sai ta ce ga kudi na yi abin da kaga dama da shi haka ke gwada ma mace kai namiji ne haya dakin kana biya na kudi ba kudi na je na aiki na biya duka ta ce mai gida ya hankuri yanzu bari mu yi lissafi ni ma in taimaka maka kada don Allah kai mutunci ko ka mutunci ba amma har a zo ana sulhu ya bata biya kudin daki ba har an fadi wurin wazi yana damun ka malam bai san yanayin garin ba ban san yanayin garin ba amma na san musulunci musulunci ko ina yake musulunci ko kana amerika musulunci na aiki kana ingila musulunci na aiki kana gane ba garin da zaka ce musulunci bai aiki in ka nuna kai namiji yi duka don an ce abin yana da wahala yi sosai wallahi mace mai tausayi ita da kanta za ta ce mai gida abin nan tun da nima ina da abin da nake dafa kaɗan kana mu duba yadda za a yi nima in taimaka maka ya so yadda za mu yi mu duka mu samu rayuwa ya yi ban sha'awa ga Allah ai mutunci ko ba mutunci amma ka yi da haraja na muku sulhu wani ma wangana ya raba su aure <laughs> to irin wannan kaka bashi mata don sabo sabo yanzu kuma ya bari yarinka ta zama arere amma mata ce ma ba laifi bane in Allah ya azurta ki Allah ya azurta ki kirfa mijinki asiri ai soyayya ya gama ku Khadija ta doki dukiyarta duka ta ce manzo Allah gashi ciyar da kaga dama yi amfani da shi yadda kaga dama duk abin da kaga dama kai da shi ga mata ga arziki sannan manzo Allah kuma gashi yana nan namijin shi ba abin da ya rage cikin mutuncinsa to haka ake so mu zauna da matan mu mu nuna musu mu ne abin da ya kama mu ne wa'anda ya kamata mu duba su mu ne wanda ya kamata mu take responsibility su amma hali na iya zuwa matanka ta taimaka maka amma ba dole ba ne Allah bai tambayan ta me yasa bata yi ba kai Allah zai tambaye gobe kiyama wallahi in ta kwana yunwa an tambaye ka in sirara ne an tambaye ka duk wanda suke wahar da matansu shi an yi hisabi sannan wuce gaban Allah a baka ita kyakkyawa kwana biyu gidanka ta zama mummuna shi ta ce wa ba'ali kaga da zata nuna ni barbe ta ce bi zauji mu ta ce wa ba'ali ba'li shaykha malama suka ce me yasa ta ce mai ba'al ta ce mai ba'al ne domin wurin kwananta da cinta da shanta da riganta damuwanta komi damu komi shi damuwan shi ne shi sa ta ambace shi alba'al ina tambayin ka kai alba'al ne ko ba alba'al ne kai matan ka kai ka ce maka alba'al ko ba ta yawa wani bi ma kana zama gindita ce ne ta je ta yi da ko ta kawo ka ci wani ma na ce bi malam kaga kabilan ga auren matan suna da dadiwo shi na ce lafiya ce suna aiki suna duban maza Ɗaya eh, ban son kira kabilan ne ko da ke ba dan zage su bane wallahi amma shi na ce malam kaga kabilan da baka sani bane ai matan su auren suna da dadi na ce lafiya yace suna da kokari ta duba mijinta la ilaha to mata Allah muku albarka Allah ya saka muku da alheri Allah raba ku da irin wanga mazan kuma wa hadha ba'li shaykha sai ta ce ga miji na shaykha ke duba nake jibin talaba shi ma ya sufa ya za mu yi muhaihu. haihu qalu to mala umar jamu je qalu ata'jabina min amri la hamji isa mu fassara wurin gaba a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الله فيك يا عمر أحسن الله إليك أطال الله عمرك في طاعته نعم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 yanzu ke sara ke zaki mamaki al'amarin Allah sai malama suka ce a ba sun tambaye ta da ta mamaki ba ne a ta'ajabi na min amrillah ay la ta'ajabi min amrillah sara kake mamaki abinda kika san Allah na yin nan dama ta san Allah na yi ko sai yake gaya mata kake mamaki wanga kuma cin mamakai yadda kika sani domin barin gaba ku dole sara ta yi mamaki sara ta yi mamaki domin shawar akwai malaman tafsiri da suka ce kama matan ba annabi matan me ba annabi ba ta san an jefa annabi ibrahim cikin wuta ba sannan kuma ta ga yadda ya fito da duk mu'jizan sannan ku ji tsarin da kuke gani fa wani sarki ya nemi yayi lalata da ita sarki ya nemi yayi lalata da ita wannan sarkin nan ta nemi tsarin ubangiji Allah hannun sarkin ya shage ya nemi kuma lalata da ita wato an ni kuma ya sake shanyewa ya nemi na uku hannu ya shanye sai ta ce to ya ce mata ta yi hakuri in ta roki Allah ta nan ya sake hannu bai taba ta kuma she ta amince ta yi addu'a she hannun ya sake she kyale ta ba bata kyauta to bayan wannan ta san Allah ko ta san ta san mamaki Allah ko ta san mamaki Allah to shan yanzu aka zo ta ga abin da Allah ya ma Annabi Ibrahim cikin wutan nan sannan ga abin da Allah ya mata ita da kanta da wanda ma mu ba mu sani ba ma ko ba ka ba sai yanzu ga shi nan ubangiji Allah subhanahu ta'ala shaka wayi gari tana shekara 90 mijinta na 120 shi aka zo gaya mata kamar za a huda da jika ya kamata ta yi mamaki ko bai kamata ta yi mamaki tambaya nake yanzu jawabi a sauro ta riga ta ga gama makayya to wanga ya kamata ya bata mamaki ko bai kamata ya bata bai da mamaki bai kamata ta yi mamaki ko da wato yanzu ta saba ganin mu'jizan bai kamata ya bata mamaki ba to ya gya muku abinda Allah ke kai guntu ka ce ya kai inda bai kamata kai mamaki ba Allah ya kama baka mamaki kenan har ranar mutuwanka ya eh, haka ki yau ya bar ka ga wani abu she maka kaman ka ga karshe kenan gobe ka gani ka ce iko Allah jibi ka gani ka ce kai Allah ka lagara <laughs> haka Allah yake shi he is always full of surprises ta san yayi kaza yayi kaza wanga fa dole ba ta mamaki na gaba ma ya zo ya bata mamaki haka Allah yake bai yiwa wai ka saba gani Allah ya yi haka saba baka mamaki a ya yi kai mamaki ya yi kai mamaki mamakin nan ke kara tabbatar da allantakan Allah kai ma bawa ne shi yasa ta ce a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha wai suka ce eh ta yi mamaki ba ta yi mamakin al'amarin Allah ne kamar bai iyawa mu tana mamaki ne eh ga sabuwa kuma cikin lamarin Allah domin abin da mu muka sani cikin mu ne tsohuwa mai shekara 90 ya za ta yi nakuda ta haihu mai shekara 120 me zai ma mace ta haihu shi kuma gashi na Allah zai wanga mu'jizan ah inna hadha la shay'un aji wanga mamakin na san lada ma za zana mata cikin ta sai malakun suka ce ata'ajabina min amrillah ya sara أتعجبين من أمر الله أي معنى لا تعجبي من أمر الله فإن الله إذا أراد شيئا كان إن الله نصو أبي فارو فرويكي إيه الله full of surprises yace yace Maryam ki haifu ta haifi da ba namiji annabi Adam kai ma ba uwa zo ya zo ya fito ya fidda wani cikin kwai ya wani cikin ya wani cikin kasa wani ma da Allah ya yi she mun je mu she ya bayyana garin mu gaba da zamu gani gaba zamu gani wa yakhluqu ma la ta'lamun la ta'jabi ata'jabina min amri Allah ay ma'ana la ta'jabi min amri Allah fa inna Allah azza wa jalla idha arada shay'an kana kamar suna ce mata da tace da a alidu wa ana ajuzun she suka ce mata la ta'jabi ata'jabina min amri Allah ma'anansa shine la tabi min amrillah sara ai Allah shi aka yake kake sha mamaki in yana son yayi abu Allah na son yayi abu in ya nufi abin yi yake faruwa yake innama amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun ya shi sa da Allah ya yi bayani annabi Isa ya kare inni abudullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أه؟ ما كان نعم. أه، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه أما يأكل يا يزونه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا أن يقول له تعالى كن كده كن فيكون أما شوتي شو إبراهيم يا سيأتي شمان باش كن فيكون to kaga me yasa muka ce muku akidan shirka ne da kafirci yanzu kun fai kun ga nawa ne ne karamin wane ne shi shi Ibrahim ya ce shi ma yana wurin to wanga kafirci ne imani da shi kuma kafirci ne mutuwa kai kuma mutuwa kan kafirci ne mutuwa kan kafirci ne mutuwa kan kafirci da woma wutan jahannaba. in an fadi wanga an laifi rashin fadi wanga ma shine laifin ko gane karatu to shine malaiku suka ce mata la ta'jabi min amri la fa inna Allah azza wa jalla idza arada shay'an kana lokacin sai sai dama ta yadda amma kana fahimtar cikin magana tana ta yi ne don ta kara jin confirmation ta yi ne don ta kara kuma shan mamaki ta ga mala'iku akwai wani lokaci kuma kana iya wanda ke gaban kanna na kana ka ja magana don yayi magana ya kara da Allah yanzu mala'ika ya shigo jinin ka kana so wani wani magana wani minute ne a wani ce a ni na yi kokari in ja ai kamar 24 hours sannan su bar gidan dai ba mala'ika mutuwa bane <laughs> don shirya ya baka problem kuka jima kuna fira eh an ce yana yana ziyara wasu annabawa malaika mutuwa yana ziyara eh akwai labarai da maluma suka yi Allahu a'lamu bi sihhatiha amma akwai annaba da manzanni da malaika mutuwa na zo ya ziyarce su su yi fira kuma koma daga cikin su annabi Sulaiman ya taba zuwa fadan shi suna fira ya zauna suna fira annabi Sulaiman na mai magana shi ma bai kallon annabi Sulaiman hankalinsa na kan wani wazirin annabi Sulaiman yana ta kallon waziri to da malaika mutuwa ya fita shi annabi suleiman shi shi wazirin ya tambaya annabi suleiman ya sarki ya wani bako kai yau haka ne shi ya ce ya lafiya shi ya ce to kaga kana fira da shi shi bai damu da firan kamar ni yake ta kallo <laughs> bai ma kana fira da shi an kali shi na kaina shi malaika mutuwa shi annabi suleiman ya ce ko ya ci haka ne ka ai fira da kake da shi shi bai damu da kamar ni yake ta kallo shi annabi suleiman ya ce <laughs> ai malaika mutuwa kenan ya ce mala'ikan mutuwa ya ce eh, shi nan ya so ziyarar ya ce shi yana zuwa yana zuwa mun fira ba lalle ne ku gane shi kaga kaga waliyin Allah wai sai ya ce wai sai ya ce mai abin yasa nake cewa wai ina rawaito shi da sigatu tamrid saboda mu amanna bima anzalallah wai sai ya ce mai annabi Suleiman gaskiya garin da mala'ikan mutuwa ke ciki da ni ban rayuwa shi ce ai ya zo ya wuce ne ce a'a tun da har yana shigowa fadan ga ni wazirin ma na yafi a sake min gari a kai ni garin da mala'ikan mutuwa bai zuwa ya ce wani gari kenan ai ba shi ya ce kai dai ni a bashe ya ce ya ce ina ya ce a kai ni indiya sham da indiya akwai nisa ai indiya da ke ganin gari ne nisa ne eh akwai kuma wani gari cikin indiya ana ce mai kalkuta shi ma nisa ne na daban yanzu aka ce maka wani ya biyo kalkuta bai komowa she anan shirma ya ce ya kure ta a ni da kai wurin nisa da shirin gen ga hankali na ya kwanta she anan shirma ne addu'a yana addu'a mala yace ce iska dauke shi kai shi she iska ta dauke shi fa yayi sallama ya kwashe kayan shi duka fa she kawo shi indiya yana sauka indiya ga malaika mutuwa she kama she fidaran shi أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم da da ya fi da ran shekari shi malaika mutum shi ko ranar wai shi ya ai ziyarar ka da na farko nan mamaki nike yi Ba ka gan kana fira da ni ni ba hankali na kakka shi ya ce lafiya ya ce wazirin kanna da na zo fara ga shi nike ta kallo ya ce lafiya ya ce yana cikin fayil da na duba lokacin shi ya kai lokacin shi ya kai zai mutu yana cikin fayil Allah ya sa an kashe shi lokaci ya kai amma wurin mutuwar shi dan ba mun gaba ne indiya ne to shan na kallon shi wanga fa ya kamata damke shi kuma yana nan kuma ba ne kamata na kamata kashe shi ba ba ne kamata fi da ran shi ba to amma ka san mun Allah ya samu ina zuwa ne kurum ya ce shi sa da lokaci ya kai da na tashi na wuce ina kaiwa kan kai gashi nan shi na damke shi na fi da ran shi kayan da Allah ya bi shi to yi hankali da Allah na rinsa da Allah you can run but you can never hide na'am rahmatullah jamuje رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته alaikum ahlal bait malama suka ce da suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait na yana zuwa ne iri biyu imma suna addu'a ne kan wani abin da yake dama ya zo ya wuce ko a'a suna gaya musu abin da bai zo ba mun gane karatun ko rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait malama sun ce tahtamilu du'a ko kuma a tahtamilu al-khabar suna ba su labari ko suna musu addu'a kaga bi mana rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait muna addu'a ubangiji Allah yayi albarka yayi albarkatunsa domin albarka shine thubutul khair in an ce albarka shine ma Allah ya maka alkhairi alkhairi kuma ya dawwama shi yasa ya iyaye mu ce yaro Allah ya maka albarka in an ce yaro ya maka Allah ya maka albarka bude kirjinka da duk abin ka ce amin kamar ana cewa Allah ya kawo lafiya da arziki kuma in ya shige ka kai barka thubutul <laughs> me thubutul khair shi yasa iyaye mu cewa Allah ya maka me albarka ko kuma ce barakallahu fika sai ce rahmatullahi ra'aman ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wa barakatuhu sa'annan kuma da albarkatun ubangiji Allah ya tabbata a ku kamar mala'ikun na musu addu'a ko kuma a'a suna gaya musu suna ce musu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum alal bait ai ku jira muna ba ku labari mu Allah da kike cewa a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhanna ai an gama albarkan da ni'iman da ra'aman gashi zuwa ya tunzo ba kamar suna ba su labari wasu malama sun ce suna musu addu'a ko suna musu labari kai ya iya zama suna addu'an sun kare kuma su ba su labari duka ya tafiye zuwa rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlal bait wane ne Allah nan innahu hamidun majid man huwa al-hamid Allah al-hamidu al-mahmudu al-mustahiqu lil hamd shi sa daga cikin suna ah, alhamidin nan sunan manzo Allah ya fito mu Muhammad Hamid Mahmud Muhammad wanga duka yana da alaka da yabo yana da alaka da shayabo yana da alaka da jinjina rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal albayt innahu amidun majid yanzu an ce muku kaman kun tambaya ah, za mu aihu da samu aihuwa alhalin mu ga yanayin mu she mala'iku suka ce ai ba wai yanzu ma ake wai wai yanzu ake bayanin ya zo kaman ya zo ya kare an riga kaman mala'iku suna ce mu, an muku an kare an tunyi an kare wani abu ne aka baka labari she kaman kace eh yanzu abin ga to shaka ce malam kaka damu ai an gama wanga abin da muke ga maka an gama she dai jiran da zai zo gaba malaiku na sai musu ai batun isaka da yakubu nan kama an riga sun zo cikin duniya shi da ku jira wani ni'imar da zai zo amma wanga an yi shi an kare shi sa ba ku da abin da za ku yi abin da za ku yi shine shi wannan allah na hamidun ne majidun shi sa ku gode mai na kuma ku ci gaba da girmama shi domin in allah ya maka wanga me za ka yi me za ka yi saboda wa innahu hamidun shayabo shi ka jinjina mai ka yaba mai shi san ake so ana karatu ko ana wani bayani in abu ya burge ka kai ne ka jinjina mai Allah in an jinjina mai Allah kana gefe ya kabbarin kabbarin ke yawa sunan ubanka ne sunan Allah ne sunan Allah ne ku kabbara ma Allah manzo Allah na yin ya ji dadi ya ji dadi ya ji dadi zai magana ya ji dadi zai magana shi kabbara ya kabbara ya kabbara shi sabai sai kai magana na zuwa ranar da annabi muhammad ya daga hannu yayi addu'a ya addu'a ya addu'a ya ce ya allah ga kafirai ranar yakin badar ga sunan sun zo sun zo da girman kansu da kankantararsu da iya yinsu da fito na fito da duk wani iya shege duk wani shege ya zo nan yawon allah ga sunan sannan ga munan mu kuma nan 2000 mu 300 ya Allah muna rokonka in ba kai ba wa domin manzo Allah fa ya daga hannu ga mutane amma ya daga hannu ashe ko shi ma taimako yake nema iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum sai sa duk Idris ya yi gaskiya da manzo Allah ma da ya shiga cikin kunci me yayi har Allah ce iz da shi ya daga hannu abubakar ya daga sabai suka daga Allah ce iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum a lokacin da kuke neman ighatha kuna neman Allah yayi kuna neman agajin Allah ga 1000 da 300 in ba Allah ba wa kuma ya ta yi ya ta yi addu'a ya ta addu'a har ma ya fi ya fadi na ce Allah in baka taimaka ba bai yi Allah in baka shiga tsakanin mu da wanga ba ya za mu yi sha Allah ya ce lokacin da kace wannan nan fastajaba lakum ni Allah na ansa kira da zai ansa kira shi ne manzo Allah sai ansa kira a'a da manzo Allah cikin wanda aka ansa kira su wanda shi ne ke gaya muku maganar Dr. Idris nan in baka yadda ma kai arne ne kai arne ne wannan abin ke bar Allah ya zama Allah annabi Yunus wa ya kira la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi ibrahim wa ya kira hasbi allah wa ni'mal wakil annabi ayyub wa ya kira zakariya wa ya kira annabi muhammad kuwa istastaghithuna rabbakum ya ku ba ku yi sufanci ku shi kun allah shi kun allah kuma wanda kuke da kansu ku allah ba ba ya addu'a addu'a addu'a allahu akbar malam gaba daya shi sabai suka ga manzo Allah na kabbara manzo Allah ya Allahu akbar sabai suka ansa kiran da Allah kai dai ansa eh, kabbara mutane 300 ka san ba sauki bane manzo Allah yayi kabbara Allahu akbar manzo Allah ya Allahu akbar za ka yada mu munafiki Allahu ana kiran suna Allah ranka ya bata Allahu akbar amma an yaje wurin kamfe ana na na na wi kone ya su ai sun fari ya fi so dari kone kai kana na na na kana jon jon jon mu ba mu damu ba <laughs> na jon nan zan ce idan ta fari ya zama wani abu daban kone she mu kuma muna allahu akbar akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar manzo Allah ya kabbara ya kabbara ya kabbara sabai suka yi kabbara shi manzo Allah ya ce ga Jibril ya sauko da mala'iku 500 ga Mika'il ya sauko da mala'iku 500 istastabithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifi Allah ku kabara Allah wanda bai mai bai mutu jinjina ba Allah ke suka ta jinjina ba Allah da manzo Allah ya gama wannan kuma ya kare she kuma taka ya ce sabai ku zo she suka zo ya taka ya taka she ya je wani fili ya saya da ya duba filin she manzo Allah ya kabar Allahu akbar manzo Allah ce kun gana sabai suka ce eh ce Allah ya bani labari nan ga Abuja ne zai faɗi sahabbai suka kabara manzo Allah ya kuma taka ya kai manzo Allah Allah kiyaye ka ya kuma taka ya taka ya kai wani wuri ya kuma ce yace kun ganan suka ce yace umayya ya fadina mugira ya fadina wani ya fadina wani ya fadina sannan zala ce yanzu an gama komi mu koma yanzu an riga an gama komi mu dai kurin za mu bi ciki ne istastaqizuna rabbakum istajaba lakum Allah ya ce idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء إنه حميد مجيد حميد شايبه مجيد الشريف ذاته aljamilu fi'alu aljazilu ata'u ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala hamid shi ubangiji ga nan hamid sannan kuma ga nan mai majid mai girma ko shi na da girma wallahi in ya baka in Allah ya baka ana iya Allah ya maka wani abu abinda sake ce mai majid mai girma in ya baka da in shi in dai Allah ya baka kana ka daga kai ka ce to ya aka yi ne ta ina na samu wannan don yana yi maka ni'ima wallahi jiya shekarun jiya ne kira ne ce malam na ce eh ya ce mata na ta haihu maza tagwaye daidai uku majid ke eh shi sa Allah maza nawa uku ana yi gakanan kana cikin ababu gakanan kama wani hawaii hawaii kama wani wawawa. shi shi kenan shi ka samu wani turog ka samu wani tarago ka bi akara ko ka bi takurabi ko ka yi kaza shi ka shiga a wayi gari kai da ma malam shi an ci da kuru sannan a baka kan kifi shi a wayi gari malam ka shigo cikin kuma shi zan da za ka dawo ka gina nan ka gina nan ka ajiye nan ka ajiye nan ka ajiye nan wanda jiya da su suke baka yanzu sai su sun zo sai kai ka ba su wake wanga aikin nan hamidun hakan da mu shiga aljanna abin da zai ba mu cikin gidan aljanna abin kallo ne Allah ba mu aljanna mana umar mu je فلما ذهب عن إبراهيم الروع نعم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا, يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فلما ذهب عن إبراهيم الروع الله أكبر الله أكبر ينزو مكان جنان إبراهيم يا كاري tsoron ya fita komi ya kare duk abin da ya kamata a tattauna yanzu komi sun gane juna an ba shi labari hankali ya kwanta an komi ya tambaye su ma khatubukum ayyuhal mursalun to yanzu na labarin ku ya ku inda ku ce ku ɗan aiki ne shi suka ce da annabi ibrahim inna ursilna ila qaumin mujrimin an aike mu ne zuwa ga wa'ansu mutane mujirimai sun yi laifin da tunda da aka yi duniya ba ta bayi ba shi Allah ya ce falamma zahaba an ibrahim ar-rum tsoron da ya ji aujasa fi aujasa minhum khifa ko shi Allah ya ce falamma zahaba ar-raw ar-raw bi ma'ana al-khawf wal faza al-khawf wal faza ra'ahu wa rawwa'ahu bi ma'ana khawwafahu فلما ذهب عن ابراهيم الروع اي فلما ذهب عنه الخوف والفزع ده سورم da firgitar ya tafi hankalinsa ya kwanta yanzu shi ce ne waja'atuhul bushra waja'atuhul bushra bushara ya kai gare shi imma bushara ɗayan biyu busharan wa min eh, ishaq wa min wara ishaqa yaqub shi ma bushara ne tafsir min tafasir waja'atul bushra ay bi ma'ana ursilna ila qaumi lut kamar da muka fassara yau ce me yayi ku duba ku duba annabi ibrahim duba duba in kana son ka sha mamakin mutum cikin rayuwa karanta story an ibrahim <laughs> an ibrahim ba ta ba annabi mai ban mamaki kamar shi ba duba an ibrahim he was a practical man man of principles duba an ibrahim <laughs> shi komi yana son ya za a yi me ke faruwa allah ya abu kaza yake eh komi ya tambaye allah shi komi yana tambaye allah da Allah ya ce an mutu a tashi ya ce an mutu a tashi ya ce Allah na yadda na yadda ka gagara amma Allah kai kaifa tuhil mauta shalla ce ah ibrahim ba an gama ya ce allah ka kare guda ne ina son gani practical practical in an mutu ya za tashi ya za yi kaza shalla ce to ba damuwa kai abokina ne kai na ne kai na ne shi yasa na nuna maka allah bai taba sa shi aiki ya shakka ba wallahi duba Allah bai taba sa annabi Ibrahim aiki har annabi Ibrahim na shakka in yi koyi a da ya tashi yana neman na aiki ne je shi ya samu wanga daraja shi sa annabi Ibrahim da Allah ya ce mai sunsun ya je Allah ce annabi Ibrahim doki yaronka da mata ka je ka ajiye su cikin wannan eh, abin nan daga wannan yasuran shi na wadin nan ya doki su ya je ajiye su ya komo Allah ce yanka ya ce na yanka <laughs> kai kana ji wanne wanga aikin Allah ya kyale shi to jiban an kare fa she Allah ya ce falamma zahaba an ibrahim ar-rawu wa ja'atul Allah na gaya da manzon Allah ka ja na ibrahim fa bayan an mai wanga duka an kare me yayi yujadiluna fi qaumi lut na fi qaumi lut she fara yujadiluna yana jayayya da mu a cikin maganar annabi lut eh wani jayayya ne ya kai ai annabi ibrahim bari mu lokacin da suka ce za mu je mu hallakar da su sai annabi ibrahim ya ce da mala'ikun to yanzu na da suka ce za mu je wurin a za mu je wurin annabi lutu shi ce ko eh sai suka ce to me ya tambaye su me za ku je ku yi sai suka ce za mu je mu yi azaba ne shi ce ok azaba azaba ko azaba za ku hallakar da garin shi don da na ce yujadilu na yana jayayyan nan wani ya yi tunanin wani jayayya ne ko ko wani gaddama ne da Allah to ji jayayyan saboda hankalin kai kwanta ban son ka tashi ka je da wani tunani da mu Allah ya ce shi yana jayayya da mu jayayya shine ka fadi in fadi ka fadi in fadi akwai jayayya mummuna akwai jayayya mai kyau jayayya mai kyau shine Allah ya ce wa jadilu billati hi ahsan shi sa ka fadi kai shiru a fadi ka fadi ai shiru a fadi ba fita cikin topic ana kuma cikin topic ba yi wawanci kuma ciki <laughs> domin akwai a yi mukabala amma kai da kanka kasa san wawa ne baya bayi da shi jadiru na fi qaumi lut to yana yayi jayayya da cikin mutane labarin a mutane annabi lut yanzu mu gani yi jadiru nan nan wani irin jayayya ne ya aka yi ne ya faru ne har Allah ya ce jadiru na to da Allah ya ce jadiru nan nan yanzu tambaye ku yi gaddama da Allah ne eh kama Allah ta yujadilu na yana gaddama da maluma suka ce a'a ba Allah ya bai gaddama da Allah ba mala'ika jibrilu da israfil ne suka fadi ya fadi su fadi ya fadi da yake allah ya aike su duk abin da suke fadi madadin allah ne shi allah ya doki jayayya dangana ma kanshi ta shifan lahu yujadiluna kun gane to me jayayya jayayyin shine shi ya tambaye su na za ku suka ce za mu wurin mutane annabi lut ko eh shi sa yanzu kun zo kenan suka ce eh mun zo kenan da mun jin ga an gama da su kenan ba wanda zai tsira shi annabi lutu da yan kadan shi ce a tu na qauma lutin suka ce na shi ce to zan muku tambaya ku yi hankuri wajen tambaya na yanzu da ce garin nan akwai musulmai 100 ciki ko halakar da su shi mai kuska ce ba mu halakar da su inda akwai musulmai 100 ba mu halakar da su shi ce ok ok shi ce to in 50 ne fa 50 50 kuma su azaba shi suka ce in 50 ma na nan ba mu azaba don ya za mu je azaba muminai 50 na ciki za mu yi shi ya ce musu to shi ke nan in 20 ne fa suka ce 20 ma ba mu yi in biyar in biyar ne fa suka ce in biyar ne ma ba mu yi shi ya ce in guda ne fa suka ce ko guda ke cikin yayi imani da Allah ba azaban Allahu akbar shi ya ce to إن فيها لوطا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الله wanga الله يجادلنا في yujadiluna لوط الله أكبر ba an yi zage-zage kai kazanka ne ko kai a Da wani ya ji a gaddama Ko da aka ya tambaya na in ne fa aka ce ai bai wa a yi azaba dari musulmai na nan shi ce in hamsin ne fa shi aka ce ai bai wa a yi azaba muminai da suke kiran allah suna nan shi ya tambaya ishirin biyar shi ya ce in guda ne fa shi aka ce ko guda na ciki shi ce inna fi haluta to annabi lutu na wurin me kuka ce abinda suka ce shine abinda zai biyo malumar je, da kuma na ayoyin nan falamma zahaba an ibrahim ar-raw na falamma dhahaba an ibrahim ar-raw وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه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 سيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء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 ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يسعى innahu musibuha ma asabahum to yaushe za halakar da su inna maw'idahum as-subh a as-subh biqarib فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود alamomin daga ina suka fito musawwamatan inda rabbik kan suwa wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id akwai da ba annabi kuma ko wa ila madyana akhahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره aikinsu wala tanqusul mikyal wal mizan me suke yi inni wala tanqusul mikyal wal mizan wa ila madyana akhahum shu'ayba kala ya قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط malam umar allah maka albarka yanzu annabi ibrahim ya riga ya yi nashi bayanai ya nuna wanda suke cikin kasan cikin kasan sadu sun ce ba su azaban inda dai mumina na ciki ba su azaban in dari ne ba su yi in hamsin ne ba su yi in daya ne ba su yi ta yanzu za su juya su koma ne ko dai me zai faru wanga shine karatun mu mun zo gobe insha Allah Allah ya kai mu gobe lafiya kuma gobe da iko Allah za mu sauke wanga tafsiri amma sabon lahadin da zai zo bayan wanga sati mun ci gaba da tafsiri inda muka yi daidai Allah saka mizani inda muka kuskure Allah ya fe muna ubangiji Allah ka nuna muna gaskiya ka bamu ikon bin gaskiya ka nuna muna karya ka bamu ikon nisanta game da barin karya Allah kada ka gwama samu na karya da gaskiya albashi mu rasa wanda zamu kama na a idi da juma'a in suka gamu ya zai da iko Allah bane shi ga nayi bayani insha Allah idi da juma'a ya in suka ga muri guda ya za'i barin ga muku ba abin da zai tafiyar da mu cikin shari'a ga face Allah ya bayani shi bai ta bari mu hannu bai ta bari mu wani kato ba eh muna rike da mu manzo Allah na rike da mu in nace na rike da mu ya bar mu na ya bar mu na dalilai da hujjoji yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada shi sai me kitaballahi wa sunnati shi sa mun dauki sunnan manzo Allah mu gane idi da juma'a in ya kai yayayi ya bai su kai menene ingancin magana da iko Allah na yi bayani in Allah ya sake dawo da mu wato salatu tarawih ko kuma salatu la qiyamul layl mun yi bayani da iko Allah cikin karatun na bar malam Latif ya jawo hankalina ya shiga da wanga bayanin mu roƙi Allah ubangiji Allah ya tabbatar muna da daidai sannan wanga ko bai kai wani gaddama ana wani gaddama gaddama shi ba kun gane ko eh ba wani gaddama bane mun yi bayani kaga fatawan malamin da ya saba mu wan ya saba mawon wan ya saba mawon ko wan yayi kaza wan yayi kaza sabai ma an samu wanga din wani ya yi kaza ranar idi wani kuma ya yi kaza mun gane karatun ko sannan maluma suka zo kuma suka duki dalilai suka hahada akwai abin da su ba suka tafi kai da sura taimi akwai wanda kuma ashar muhammad nasiruddin albani shi ma ya tafi a kai akwai wanda maluma mun zo nan ga tun najeriya haka san gana akwai wanga fatawan da wanga maluma suka kama akwai wanga fatawan da wanga maluma suka kama dukkan su muna rukun allah allah sa su yi daidai allah kiyaye su اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه